su ne masu labauta da aljanna يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم Ubangijinsu Allah yana ba su labarin da zai faranta musu rai, yana yi musu rahama, ya yarda da su, kuma ba zai yi fushi da su ba har abada, kuma za su shiga aljanna. wadda a cikinta akwai da